to shi ganyen gwanda a bishiyar gwanda hmm. a bishiya ce wanda Allah ya mata albarka kamar yadda shi Abu Marwan al-Andalus ya ce daga cikin ‘ya'yan itatuwa waɗanda take kusa da ƙara ma lafiya da kula da jikin ɗan adam ya hmm. ce gwanda Allah ya albarkace ta tun daga ganyenta hmm. har fruit din eh, ya'yan eh. da kuma kwayan da yake ciki ya ce da saiwanta ya ce mm. Allah mata albarka duk cutar da kake nema akwai magani a ciki shi yasa turawa suke kiranta da lighting word suke ce mata maya a turanci kuma tree of life yanzu a brazil bauta mu bishiyar gwanda ake saboda duk cutar da ka saboda amfaninta a duk cutar Allah ya sa mata albarka na farko ganyen yayi magani mm. na biyu saiwan yayi magani mm. na uku kuma Furut din ya'yan da ake ci ya yi magani mm, ita kanta gwandan ya'yan ita ma ta yi magani to yanzu muna so ne mu yi magana akan ita kanta gwandan da ake ci din wato ita gwanda da ake ci na farko dai tana da manya-manyan sinadarai waɗanda aka gani suna da tasiri a jikin ɗan adam na biyu duk mutumin da yake yawan cinta mm. duk wata cutar da ya shafi malaria ko cutar dango na cizon sauro wanda yake mm. fitar da mutum daga hayyacinsa mm. ubangiji na ba shi kariya na biyu kuma ita kanta yawan shanta tana gyara fata sannan na uku kuma duk mutumin da yake fama da wata matsala na viral infection mm. haka kawai ka dinga jin tari ka mm. dinga jin mura hancin ka ya toshe yawan shan gwanda yana taimakawa mm. sannan kuma duk mata da ƙananan yarinya hmm. budurwa ko hmm. matar aure da take fama da matsala na rikicin al'ada in tana yawan shan gwanda ana samun sauki sannan kuma shi gwanda an yi bincike an gano cewa duk mutumin da yake amfani da shi hmm. ya dama shi da madara ya sha yana maganin ciwon ulsa to 'ya'yan kuma ita ce Allah ya fi sa mata albarka tunda masu cutar hepatitis B in suka sami 'ya'yan gwanda guda goma sha biyu ko guda ashirin da ɗaya suka cire wannan ledan jiki suka tauna tauna bayan an ci abinci da awa daya mm. bayan an tauna shi da minti talatin aka sha ruwan zafi mm. a yi shi da safi a yi shi da yamma kwaya goma sha hudu na a tauna mm. in aka tauna guda goma sha hudu a ɗanyensa a kota leda a jiki wannan ledan tana iya hana kwayan amfani a jikin mutum ita kanta wani ta ce wannan kariya wata kariya ce a jiki in aka cire ta to sai ka samu ka ci amma in aka ce tare da shi yana rage wa maganin karfi sannan kuma mutumin da yake mace mai ciki ba za ta sha ba na'am ba za ta ci kwayan ba kwayan ba ai mace mai ciki ko cikin ta ya kai wata shida zai iya zube na'am in ta ci wannan kwayan ta ci wannan sannan kuma shi kansa ganyen gwanda ma mace mai ciki ba ta sha na'am sannan shi kansa gwanda ma mace mai ciki bai kamata ta sha ba dan yana da karfi zai iya tafa mata ciki na'am to malam irin mata wadda za ka ga suna da ciki suna neman abubuwan da wato ta ce ita ba abin da take sha'awa kamar gwanda eh sai a ce kar ta sha na'am sai a ce ta sha mangoro mangoro ma ka ce ka wuce guda ɗaya na'am sannan za ta iya cin gwaiba za ta iya shan kankana za ta iya shan fainafo mai fainafo kamar abarba za ta iya shan sa iri mm. shi ma kar ta sha shi da yawa saboda yana da zaki zai iya rise na shuga ɗinta sannan kuma za ta iya shan cin wannan khiyar kokumba mm. mm. duka ba su da matsala za ta iya amfani da su to 'ya'yan gwanda dai suna da tasiri gaskiya musamman ko mutum ne yanzu yake da ulsa mm. ulsan sa take ci take cinyewa in zai ci 'ya'yan gwanda da safe ci 'ya'yan gwanda da yamma na sati biyu in Allah da suka ce kowace irin ulsa ce a jikin sa Allah zai warkar da shi sannan ga namijin da yake so ya da aihuwa a rana in ya ci kwaya biyu, a ranan ko ya je kusa da iyalinsa ba za ta samu ciki ba to in zai ci misali da safe ko da rana ko da yamma ko kuma dab da awa biyu kafin ya kwanta in ya ci wannan shine aka kawo mun karan wata mata mijinta ya samu shekaru yana fama da lalura sai Allah ya sa sanadi ta sai warke yana warkewa kawai sai je zai kara aure mm. kawai ta busar da gwanda kawai ta nika <laughs> kawai ta dinga dafa masa abinci da shi yana ci ta shi da ya gane eh, bai gane sai ya ce to hmm. malam ta kashe ni na ce a me faru ta ce malam sai da ya samu lafiya ce zai kara aure na ce to aikin ya kuskure Allah ya rubuta zai ai zai hmm. a takaice dai shi har yanzu dai bamu ga wani illan da ya masa ba amma dai yanzu an yi auren da kusan wata shida dai ba labari amma dai na ce kar ya sa ran wancan ne ya sa ran lokaci ne Allah bai ma saboda jinya na musulunci yana tafiya tare da tauhidi da da'awa domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in yamsaska Allahu bi zarrin fala kashi lahu illa hu wa in yuridka bi khairin faradda li fadlihi Ko da haka duk wani abin da Allah ya nufin samun mutum da shi mm. ba wanda isa sai hana duk wanda kuma Allah ya nabi ya cire masa wani abu wanda ya sai hana da cuta da lafiya da waraka duka yana hannun Allah ubangiji maɗaukakin sarki shi ke saukar da ciwo da sababi ta waraka ta hannun wani ko ta hannun magani musamman Qur'ani Allah ya ce mana shifa'un wa rahmatun lil mu'minin mm. yasa malamai suka ce akwai ta tadawi bil ashab akwai tadawi bil qur'an akwai hmm. tadawi bil eh, azkar misali ayoyin alqur'ani zaka yi ta karanta Allah ya baka lafiya hmm. addu'o'in manzon Allah zaka yi ta karanta Allah ya baka lafiya hmm. a wasu itatuwa zaka je ka sha Allah ya baka lafiya sai diktor ya ce duka ka hada su kai amfani da su waje daya yace wallahi sai ka warke aka ce akwai dalili kan haka yace akwai wani malami ana ce masa Hamdan ya ce malamin ya yi mafarkin annabi muhammad dama a cikin littafin shima'ilil muhammadiyya aka ce in annabin ne ke mafarkinsa in ka san siffansa shi ne ya ce yana kwance ya yi ciwo ya rasa magani ya ce sai ya mafarkin manzan Allah sai ce me ke da maka sai ce banda lafiya manzan Allah mm. ya ce ina ruwan sama mm. ya ce ina ruwan zanza mm. ya ce ina zuma mm. ya ce ina zaitun mm. ya ce ina ƙur'ani mm. ya ce ƙur'ani Allah ya saukar da shi don ya zama waraka ruwa kuma daga sama mai albarka zanzan kuma duk wanda ya sha da niyya Allah zai ba shi magani zuma kuma akwai waraka a ciki habba kuma manzo Allah ya ce kowace cuta tana magani zaitun kuma manzo Allah Allah ya ce manzo Allah ya ce ku ci ƴaƴan ku shafa ma Allah kuma ya rantsuwa da itaciya ya ce sai ya haɗa su duka ya karanta fatiha yana sha almajiransa suka ce sun bar shi a gida bayan sallan magariba tare da shi aka yi sallan isha ciwon da bai sake samu make na har ya a ganin ya hada abu guda hudu ba hmm. ya yi magani da ƙur'ani ya yi magani da addu'an annabi ya yi magani da zuma ya yi magani da kaza ya yi da kaza hmm. haka a takaici gaskiya duk waɗannan su ne hanyar waraka